Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 21 shida Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi 13 ga watan Agustan shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Ma'aikatar shari'a ta tarayya nan Amurka ta fara binciken keta hakin bil'adama dangane da wata motar da aka tuka cikin mutane mutanen ta kashe mutum guda wajen wata zanga-zanga ta turawa 'yan ware launin fata. jami'an leƙen asirin somalia sun ce wani babban jagoran 'yan tsagira na ƙasar wanda aka yi shekara da shekaru ana neman sa ya canja sheka ya mika kansa ga gwamnati ƙungiyar likitoci kuma ta msf ta ce ta dakatar da ayyukan ceto da jirgin ruwan ta ke yi na bakin haure a tekun bahar rum to kanin labaran kenan aka ji Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin samar da agaji a arewa maso gabashin Najeriya ta sasanta da rundunar sojojin Najeriya bayan wani akasi da suka samu. I was assured that in the future, international norms and standards and protocols regarding UN privileges and immunities will be fully abide to. Jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta gudanar da wani babban taronta inda har aka ƙara wa shugaban jam'iyyar makarfi wa'adin shugabanci. PDP! Gwamnan Delta Ifeanyi Okowa da ke jagorantar taron ya gabatar da kudirin ƙara wa'adin da ya nuna zai kare wajen Disamba mai zuwa. A jamhuriyar Nijar kuma, gwamnati ce ta ɗauki matakin korar ɗaruruwan malaman makaranta da suka faɗa jarabawa tantance su, amma masu ruwa da tsaki na cewa. Mun sani mu duka kun marice akwai matsala, malaman makaranta da yawa suna da matsala kwarai wajen karanta suwa. Amma duk in sun ka kuskure sun ka ce za su kori wani saboda bai wata jaraba ba, to gaskiya sun taka doka. Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a jihar Bauchi sun yi ikirarin samun nasara a fannin ilimi sanadiyar shirin ciyar da ɗaliban firamare da ake za mu kawo muku shirin maimaicin duniyar Amurka. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ma'aikatar Shari'a ta Tarayya nan Amurka ta fara binciken keta yakin bil'adama dangane da wata motar da aka tuka cikin mutane har ta kashe mutum guda a wajen wata zanga-zangar nuna ƙin jinin gangamin da turawa 'yan warin launin fata suka shirya garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Attorney General na tarayya Jeff Sessions ya ce wannan tashin hankali da mace-mace a Charlottesville farmaki ne na kai tsaye kan tsarin doka da shari'a a nan amurka sessions ya ce idan irin wani abu ya samo asali daga aƙida ta gaba ko ƙin jinin wani jinsi to ya zama abin da ya saba da aƙida da kuma ɗabi'un amurka kuma ba za a lamunta da shi ba gwamna terry mcauliffe na jihar virginia ya ayyana kafa dokar ta ɓaci bayan da aka fara ba hammata iska tsakanin turawa 'yan warin launin fata waɗanda suka sanya sulke kuma suna ɗauke da garkuwa waɗanda suka je gangamin nuna rashin yarda da ƙoƙarin cire mutum-mutumin wani shugaban 'yan awaren Amurka da kuma wasu mutane a ɗaya gefen waɗanda su ma suka yi irin wannan shiga suka je wurin domin gangamin nuna ƙin jinin masu warin launin fatar a wato a garin na Charlottesville. gwamna mcauliffe ya yi tur da masu warin launin fatar da suka taru daga jihohi daban-daban inda ya ce saƙona ga turawa 'yan fifita jinsin jar fata da 'yan ra'ayin warin launin fata 'yan aƙidar nazi da suka taru yau a charlottesville shine ku koma inda kuka fito ba ma buƙatar ku a jihar mu ko marasa kunya ne daga bisani gwamna ya rubuta saƙo a shafinsa na twitter inda yake cewar abubuwa da kuma kalamun da aka ji aka gani cikin sa'o'i 24 da suka shige ba karɓaɓɓu ba ne tilas kuma a daina su yancin faɗin albarkacin baki ba wai yanci ne na tayar da fitina ba shi ma shugaba donald trump ya yi allah wadare da abin da ya kira nuna gaba ƙin jinin wasu jinsi da kuma tashin hankalin da aka gani a charlottesville daga ɓangarori daban-daban to sai dai kuma Trump din ya sha caccaka daga wurin 'yan jam'iyyarsa ta Republican da kuma 'yan Democrat saboda ya ki fitowa a cikin wannan jawabi na ya yi tur da turawa 'yan waren launin fata. Sanata Orrin Hatch ɗan jam'iyyar Republican daga jihar Utah ya ce tilas ne a kira shedan da sunansa na shedan. Dan uwana ya rasa ransa wajen yakar Hitler saboda aƙidarsa ta 'yan Nazi, to amma kuma ga irin wannan aƙida a cikin gida wadda tilas mu kalubalance ta. jim kaɗa bayan da hukumomin jihar virginia suka soke wannan gangami na turawa 'yan warar launin fata a jiya ɗin sai aka ga wata mota da gudu ta doshi taron mutanen da suka je nuna ƙin jinin wannan gangami na 'yan warar launin fatar an ga yadda motar ta doke mutane suna yin sama suna fadowa ƙasa an kashe wata mata mai shekaru 32 da haihuwa wasu kimanin dozin biyu kuma suka ji rauni 'yan sandan garin suka ce sun damƙe direban wannan mota mai suna james alex fields jr ɗan shekaru 20 da haihuwa daga jihar Ohio. Sawiya bayan nan, rundunar 'yan sandan jihar Virginia ta ce wani jirgin saman ta na helicopter da ke aikin sanya idanu kan wannan gangami ya faɗo a cikin wasu bishiyoyi a bayan gari ya kashe 'yan sanda guda biyu da ke cikinsa. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. jami'an leƙen asirin somalia sun ce wani babban jagoran 'yan tsagira na ƙasar wanda aka yi shekara da shekaru ana nema ya mika kansa ga gwamnati a yau lahadi da asuba muktar robo ali wanda aka fi sani da sunan abu mansur ya gana da wakilan gwamnati a makwancinsa da ke wani ƙauye mai suna abal a kudu maso yammacin somaliya daga bisani kuma aka ɗauke shi zuwa babban garin da ke wannan yanki wato huddur shine wato shayin mu'allim noro shine kwamandan zaratan sojojin gwamnati a yankin kudu maso yammacin somaliya kuma shi jagoranci tawagar gwamnati da ta samu isa sansanin robo a jihar asabar ya faɗa wa sashen somaliya na voa cewar ya gana da kwamandan a bakin daga a abal inda mayakan kwamandan da ya canja shekar da na al-shabab suka shafa kwanaki suna gwabzawa ya ce bayan da suka gana ne suka yarda cewar za su koma da shi garin hudur ya ce ina tabbatar muku yanzu haka yana hudur. kuma gani nan tare da shi roba ya sha rike mukamai kamar na kakaki da ministan tsaro da kuma mataimakin shugaba a kungiyar al-shabab yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kalilan da suka rage waɗanda suka samu horaswa tun farko a ƙasar afghanistan wani babban jami'in a asirin somalia ya ce robo ya faɗa wa jami'an gwamnati cewar ya sauya sheka ne daga al-shabab kuma yana son yin aiki tare da gwamnatin somaliya yanzu haka dai robo yana da mayaƙa kimanin ɗari 400 a sansaninsa da ke abal kilomita 18 a kudu da Hodor. Wannan zai iya zama canji sheka mafi girma da muhimmanci idan har shida mayakan nasa suka koma bangaren gwamnati. Ƙungiyar agajin likitoci ta Medicine Sans Frontier ko MSF ta ce ta dakatar da ayyukan ceto da jirgin ruwanta yake yi na bakin haure a tekun Bahar Rum saboda barazana daga dogarawan tsaron bakin tekun kasar Libya. Jiragen ruwan Libya suna ɗaukar ƙarin matakan nunin cewar su ma sun iya a sintirin yankin ruwan da 'yan fasakobri ke tura ƙananan kwale-kwale makare da bakin hauren da ke azamar zuwa nahiyar Turai. hukumomi a kasar nepal sun ce ambaliyar ruwa da gocewar laka daga kan tuddai da suka wakana a sanadin ruwan sama kamar da bakin kwarya sun kashe mutane fiye da talatin a kasar wasu mutanen goma sun bace yayin da adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa saboda ruwa ya malala sassa da yawa na wannan ƙasa masana yanayi sun yi hasashen cewa za a samu ƙarin ruwan sama a cikin dare yayin da gwamnati ta gargadi jama'a da su yi hattara. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington To madalla biyo bayan wani akasi da aka samu tsakanin rundunar sojan Najeriya da kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai samar da agaji ga al'ummar Arewa maso gabashin Najeriya yanzu haka dai an daidaita kuma kungiyar ta dawo bakin aikinta. Haruna Dauda na da ƙarin bayani. Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke samar da agaji ga al'umman shi arewa maso gabacin Najeriya da rikicin Boko Haram daidaita ta ce yanzu hakan sun sasanta matsalolin da suka fuskanta da rundunar sojan Najeriya sakamakon wani kutse a ofishinsu da rundunar sojan ta musu a ƙarshen makon nan da suna gudanar da binciken neman 'yan ta'adda sakamakon hakan ne ma dai kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya dakatar da gudanar da aiki da kuma tallafi da take baiwa jama'a a shekaran jiya wanda daga bisani ta ce ta janye wannan mataki da ta ɗauka sakamakon fahimtar juna da suka samu da gwamnatin Najeriya Mr. Peter Lumba shine mataimakin coordinator kungiyar Majalisar Dinkin Duniya da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya wanda kuma ya bayyana manema labarai cewa I was assured that in the future international norms and standards and protocols regarding UN privileges and immunities will be fully abide to yace an tabbatar mini cewa a nan gaba za a bi dokoki da tsare-tsaren ƙasa da ƙasa da ya shafi kungiyar Majalisar Dinkin Duniya za a tabbatar cewa an kare su ko kuma a bi su kamar yadda suke yace da wannan tabbaci da gwamnan jihar Borno da rundunar sojan suka ba mu hakan ya kara min ƙwarin gwiwa shi sa ma muka yanke shawarar ci gaba da ayyukan mu a daren jiya ko zuwa safiyar yau ma don mu tabbatar cewa mu rufe gibin da aka samu rashin gudanar da aikin mu na kwana guda da haka ne ma muka kara jirgin sama mai zirga-zirga guda ɗaya a ranar sati duk da cewa ba ma yin haka amma ganin cewa an samu wannan matsala na wannan gibi dole ne mu ɗauki irin wannan mataki don ci gaba da taimakawa al'umma don wannan shine aikin mu da haka dole ne mu ci gaba da taimakawa al'umman da ke wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasar musamman ma al'umman jihar Borno da rikicin Boko Haram din ya fi shafa. But of course, I have to admit, any breakage in an operation like this will, as His Excellency said, will have effect on the people on the receiving end. Ya ce dole ne amince cewa duk lokacin da aka samu tseko irin wannan dole ne kawo matsala kamar yadda gwamna ya ce musamman ma ga mutanen da ke ƙasa. Don haka ina mai farin cikin shaida muku cewa mun dawo bakin aikinmu a yau. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda gudanar da wannan taron manema labarai tare da shi ya tabbatar wa kungiyar majalisar ɗinkin duniya da ma 'yan jaridu cewa nan gaba ba za a sake samun irin wannan matsalan ba don dukkanin su riga da sun samu fahimtar juna. Allah nan gaba za a ɗauki matakai a ga cewa abin da ya faru ranar juma'a ba ta sake aukuwa ba. Babban abin shine me za mu yi a tallafa jama'a mu. Dole sojoji ma za su yi aikin su su ma su yi aikin su. Ya samu ta yaya za a samu maslaha bisa ga abin da ke gaban mu. Alhamdulillah an samu maslaha mun fahimci juna nan zuwa gaba insha Allah za mu dauki matakan da wannan kuskuren ba za ta aiko ba kwana biyu ba su yi aiki ba akwai tallafawa suke a gambarun gala a ran a jikwa a fulka wanda ba samu daman yi ba a ga yau sun fara aikin ai sai mu gode Allah su ma game da kungiyoyi masu zaman kansu da ke jihar Borno karkashin shugabancin ambassador Ahmed Shehu kira su kai ga al'umma musamman ma masu yada bayanan da ba na gaskiya ba da cewa su guji yin hakan da hakan kan iya kawo babban matsala cikin al'umma kuma kira ne zan yi ma mutane na society especially mutanen Borno su gane cewa wannan tafiyan da muke yi din kowa yana bukatan juna kowa ya amfani da hankalin shi amfani da kuma labarin da kake ji watakila ba shine ba saboda haka kar mu ce za mu yi amfani da jita-jitan da muka ji ya zama wani abu da safe kowa yana kiran mu a ce an kama wane kaza waje kaza da sauransu dinnan gaskiya ne maganganun nan duka magana ne na na banza tuni aka so maganin shawagin jirage masu sokan angulu musamman ma na majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da shawagi a sararin samaniya na ci gaba da sa gwamnatin tarayya da ma na jihar hannu wajen tallafa mutanen da rikicin boko haram din ya daidaita haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta guna da wani babban taronta inda har aka kara wa shugaban kwamitin riko ahmad makarfi wa'adin shugabancin jam'iyyar na wata hudu daga abuja ga rahoton nasiru adam el hikaya Duk da ambaliyar ruwa da ta cinye fiye da kashi 50 cikin 100 na gonaki a 2012, amma ba a yi yunwa ba. in ji tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan a habaicin da yi wa jam'iyyar apc mai mulki a babban taron pdp da ya kara wa'adin mulkin kwamitin riko na ahmad makarfi da wata hudu cikin raha jonathan ya ce gashi sha biyu ga agusta amma ba a yi ruwan sama ba don samun damar yin shagalin pdp Gwamnan Delta Ifeanyi kowa da ke jagorantar taron ya gabatar da ƙudurin ƙara wa'adin da ya nuna zai ƙare wajen Disamba mai zuwa. Abdullahi Jalo jigo ne a jam'iyyar. Wannan taro da aka yi an ƙara masa wa'adi kuma an ɗauki jihohi da suke da rigingimu inda ake da shugabanni biyu misali adamawa borno Fara. a nan barakan su ma wajen guda shida ne wannan taro ya yi la'akari da abun da wannan shi chairman amima amima karfi ya kawo a yi wannan gyare-gyare har da gyaran tsarin mulkinmu na jam'iyya. Dan kwamitin tarbar baki na taron ta wayar tarho Faruku Ahmed Gusau ya ce ba a ba su ko sisin kobo ba a wannan karo. Da a mahangarsa jam'iyyar ka iya aiki ko ba kuɗi. Bera guda babu wanda an ka ɗauka babu wanda yake danni ba a ba ba. Ya nuna ba ku da kuɗi ne a PDP yanzu shi yasa ba ba ku ko Wallahi Allah ya sani kowa PDP tana nan ta dawo PDP ta jini ke za a yi. PDP ya ci ta yi kai. Da ka tare shatima, Na ce ba ku da kuɗi ne yanzu irin na da lokacin kuna da gwamnati shi za ba a ba ku kuɗin ba ko kuma kun canza salo ne. Wallahi gwadawa ne an ka ce kowa a gawa ka iyawa. Ai an ci kuɗin. To bari mu gani shin ba kuɗin akwai za a aiki duk mai iyawa ya zo ya yi ya yi sacrifice na irin jarabawa da muka samu na tusa ma kanmu tilasta ma wasu abubuwa inda muka samu kuskure shi ne muke son mu gyara wannan abubuwa. Baya ga gwamnonin jam'iyyar an ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya da ba a fai gani a taruka ba na Madisamba a taron. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru. gwamnatin jamhuriyar nijar kuma ta kori ɗaruruwan malaman makaranta 'yan kwantiragi daga bakin aiki biyo bayan gudanar da wata jarrabawa tantance malaman da suka cancanci ci gaba da aikin karantarwa yayin da a gefe guda hukumomin suka ce za su sake horar da wasu malaman su mayar da su bakin aiki wakilin murya amurka a mai sallamu mina barma ya aiko mana da karin bayani kashi 33 daga cikin ɗari na malaman kwantaragi ne suka samu makin da ake bukata yayin da wasu suka kasa samun daidai da maki daya na abubuwan da aka bukaci su rubuta a yayin wannan jarabawa ta tsakiyar watan jiya abin da ke ba gwamnatin nijar damar dakatar da dukkan 'yan kwantaragin da ba su taɓuka komai ba in ji ministan ilimi a matakin firamare dauda muhammadu marte akwai wanda muke iya tallaba ma su ne da muka jarabawa suka samu Eh, a cikin jarabawan suka samu zero banza zuwa uku su ba zan kore su kwata-kwata ba wanda suke da uku da digo daya zuwa biyar su wannan horo na kwana talatin za a musu a cikin wannan bayan horon wanda ya samu goma cikin ashirin sai rike shi wanda bai samu ba sai mu maida shi gungun wanda suke da sifili da uku kenan mun huda shi daga mashilin lokal. Gwamnatin ta Nijar ta ce dukkan malaman da ba su rubuta wannan jarabawa ba a take sun rasa aikinsu. Matakin da sakatare janar na kungiyar malaman makaranta ta Sinan Iso Arzika na nace ya ce ya saba wa doka. Mun sani mu duka kun marice akwai matsala. Malaman makaranta da yawa suna da matsala kwarai wajen karanta suwa. Amma duk in sun ka kuskure sun ka ce za su kori wani saboda bai wata jaraba ba. To gaskiya sun taka doka. Yau ana cikin vakansa a ce ai ta takura mu malamin makaranta to ba samun zai faru nan zuwa gaba gwamnatin ta bayyana cewa za ta biya diya wa malaman da aka gano an ci su yayin da za a yi wa wasu canjin ma'aikata wanda suka yi jarabawa aikin jarabawa na fara daga sifili zuwa ukun nan su dole ne mu biya musu diya akwai wanda a ainihin shi aikin tela suka yi akwai waɗansu ɗan eh, eh, mason ne waɗansu ɗan kafinta ne su ne da na bincike na tarda a cikin kayan namu bai cancanta ba su yi mushin lokal kuma jarabar nan ya gwada su ba mushin lokal cikakke ba ne su ne za mu maida gurin ministar ɗansu na cikakke na farmashin professional na aiki hannu don ka tambayi mutum ɗaya an ƙara ɗaya nawa zai bada in ka kai kasuwa ka samu mai maka su ne ko manoma ka kai ba su yin maka shi ne to kaga kenan ba jaraba ce zata sani a kuri ba yanda za a samu malami a san in ya kuri cikin kalasi an kaci a kai shi sai a ce mai ga yara ga abin da za ka karanta suwa ainihi yunkurin magance kuma bayan ilimin yara shine hujjar da hukumomin ilimi suka bayar don shirya jarabawar tantance malaman kwantaragi shugaban kungiyar iyayen yara 'yan makaranta alhashi usman bukari gori ya yaba da wannan mataki in ka ɗauka cikin afirka ɗan cp ko co2 e bai iya yanke ma kwaran sosai ya karanta ma wasiƙa da kyau da kyau muku ana a ce kana aji na shidda baka eh lalle abin bai kyau ba eh evaluation wanda kuke faɗi a turanci ya zama to abu ne mai kyau gare mu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger rayuwa ce duniyar mu da rayuwa To a gai da sile har yanzu dai muna kan batun ilimi wanda daga jihar Nijar za mu koma makwabce ta Najeriya inda gwamnatin jihar Bauchi ta yi ikirarin samun nasara a fannin ilimi biyo bayan shirin ciyar da ɗaliban firamare da take gudanarwa a jihar. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. Jihar Bauchi na ɗaya daga cikin jihohin Arewa guda hudu da suke aiwatar da shirin ba da abincin karin kumallon alhaji mansur manu soro shine mai kula da shirin a jihar ga bayanin da ya yi game da shirin an zo hutun zango na tatan a nan da wasu 'yan satuttuka za a sake dawowa muna samun ainihin rahoto daga wasu makarantu inda zuwan yaran ya karu kusan da kashi goma cikin dare da zuwansu makaranta wanda ba sa zuwa da yanzu an samu karin mutane kusan kashi goma na adadin yaran cikin dare kuma dama wannan shine ɗaya daga cikin manufan wannan shirin ciyar da abinci shine ainihin a wato ƙara figa na enrollment da kuma retention wato a shiga makarantar sannan kuma a riƙe yaran su gama a jawo hankalinsu da wannan abinci so wannan shine ɗaya daga cikin manufan ciyar da wannan abinci kuma za mu iya cewa alhamdulillah mun fara samun biyan bukata ta wannan fiska. Domin tantance yadda ake aiwatar da shirin na ziyarci makarantar firamare na Bakari Duku ga abin da shugaban makarantar ke cewa. Yara kowa ya yi addu'a kafin ya fara cin abinci din. na Hajiya Jamila Zakari kuma ni ce shugaban wannan makaranta na Bakari Duku Primary School. Kamar yadda kuka gani ga yara na araba musu abinci wanda doya ce da miya suna nan suna kan ci kuma kankana a gefe kamar yadda ka gani gaskiya mu dai a nan makaranta shirin yana gudana inda ya dace ya taimaka wajen bangaren ilimi saboda waɗansu yaran wani lokaci da a baya sukan zo za su yi complain cewa suna jin yunwa ko kuma ba su karya ba ko wani abu makamancin haka to yanzu kasancewa da sun san sun zo da su samu abin da za su taba gaskiya ya saka su suna mai da hankali wajen zuwan su daga bisani kuma na ji ta bakin wasu ɗaliban sunan kawai abdullahi me aka baka yau a makaranta Dola da miya da kankana da nama wannan fa magdalene yohana magdalene yohana yaya abincin ya yi daɗi ya ishe ki ko kuma karo miki ya ishe me su mama da baba suke faɗa miki a makaranta in kin ga musu cewar kin ci abinci suna cin ringa zuwa makaranta abdulwahab muhammad Mura amurka daga bauchi a najeriya a gai da abdulwahab to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyu na safe ga shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan tsokacin da masana ke yi game da ruwa rana da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa dangane da barazanar da Koriyan ke yi wa Amurkan da kuma martanin da Amurka ke mayarwa. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo. they will be met with fire and fury like Za su fuskanci mummunan lugudan wutan da duniya ba ta taɓa ganin irinsa ba, za su fuskanci lugudan wuta da tsananin fushi, kuma bari mu faɗa muku gaskiya, za su fuskanci irin ƙarfin da duniya ba ta taɓa gani ba. Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake mai da martani ga Koriya ta Arewa. bayan da ta yi barazanar kai hari a yankin guam da ke dauke da ma'aikatan sojin amurka da wasu makamanta trump ya furta waɗannan kalaman ne a ranar talata da ta gabata kalaman da wasu ke ganin ba su kamace shi ba domin a cewar su tarko ne ƙasar ta koriya ta arewa ta saka mai kuma ya faɗa in ji scott snyder da cibiyar nazarin harkokin ƙasashen waje She's obviously not to uh, the propaganda that comes out of Uh, Shugaba Donald Trump bai saba da irin wannan farfaganda da ke fitowa uh, daga Koriya ta Arewa ba, uh, domin ita dama ƙasar ta saba a duk lokacin da aka ɗauki wani matakin da bai mata daɗi ba, takan furta zafafan kalamai, amma hakan baya nufin za ta aiwatar da barazanar da take yi ba ne, sai dai mu a mu a ce mun biye musu wajen yin irin wannan barazana. hakan zai ƙara dagula al'amura ne da yadda har a ga an yi abu ba daidai ba ko kuma cikin duhu. Uh, uh, uh, Malam Hafiz Muhammad Sa'id shi ne shugaban Haider Center a Najeriya, amma kuma mazaunin ƙasar Iran da yake sharhi kan siyasar duniya. A wannan tattaunawar da muka yi da shi ya yi tsokaci kan wannan takaddama, amma ya fara ne da bayani kan kalaman shugaba Trump da aka ce sun yi zafi. da wannan tension da ya faru na karshe ran talata kamar yadda tambayar farko tun nan cewa idan donald trump zai ci gaba da abin da ya ran litin da talata da ta gabata na barazana da nuna cewa suna da karfin nukiliya to wannan kim john shifa ba zai iya yarda da wannan barazana ba mm, to amma ita ma kore ta arewa takan yi irin wannan barazana da shugaban na amurka yi sai eh, dama abin da ke faruwa shine su suna yi ne kamar matsayin fansa duk da aka ce musu wani abu su ma za su yanzu misali sakamakon wannan manganin da aka yi ran talata su ma yasa suka yi manganin cewa fa za su iya tashin bom daga wato za su kai wannan tsibiri hari a ga tun farko ba su faɗi wannan ba sai da wannan magana ta taso wannan shine ke faruwa da yake kana nan kasar ta iran wace kasa ce da take da irin tata waina da take toyawa da amurka kan wannan batu na makamashin nukiliya kamar ya 'yan kasar suke kallon wannan takaddama tsakanin amurkan da koriya ta arewa su suna ganin cewa amerika dole ta fita daga tattauna din amma da tattauna karkashin united nations majalisar ɗinkin duniya matsar amerika za ta shiga a matsayin kasa kuma korea suna ganin kanta a matsayin kasa tana ganin kasa ba za ta dora masa wata doka ba to za a ci gaba da samun tension kuma a shirye yake idan aka harba masa shi irin su shi ma zai harba ba ma wannan ba zai iya ma a kai masa hari da wasu makaman da ba nukiliya ba shi kuma ya ce zai kai nukiliya a shi yake da wannan kusan mutum ne wanda yake saurayi ne wanda kansa ya kunna ya kama da wuta kamar ashana mu ba shi da jin tsoron abin da zai biyo baya gaskiya kowa ya san da wannan wannan ne ya sanya ma lokaci za ga su kansu japan da korea ta kudin a kwanakin baya watannin baya lokacin da tun yawa su da kansu ne suka nemi america ta sassauta kada a kai wani kada yaƙi ya tashi domin idan yaki ya tashi to fa koriya ta kudu japan in america da ke japan an jefa nukiliya wani nufa an jefa wa fa ita japan ne kuma ita japan ta zafin zafinsa da raɗaɗinsa a shekara saba'in da suka wuce. to yankin guam da ke can yammacin pacific wanda kuma mallakar amurka ne shine tsibirin da koriya ta arewa ta ce tana shirin kai hari a cikin watan nan na agusta kuma mazauna yankin a yanzu haka suna zama ne cikin fargaba luwa meno tana zaune ne a yankin na guam ta kuma ce ba su da irin kare da shugaba trump yake da ita yana da arziki sosai kuma yana da kariya amma mufa da waɗanda ba su da damar samun wata kariya gaskiya ni ban amince ba domin wannan abu akwai ban tsoro To sai dai duk da irin sukar da kalaman Trump na farko suka sha, shugaban Amurkan bai sauya matsayinsa ba. Let's see what he does with Guam. He does something... Bari mu ga me zai yi da Guam. Idan har yayi wani abu, za a ga abin da ba wanda ya taba gani da zai faru da kore ta Arewa. Masu waro da aka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni mahmud lalo nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gayi da mahmud kafin mu karkare shirin ga ibrahim ya dawo mana takaitattun labaran duniya ma'aikatar shari'a ta tarayya nan amurka ta fara binciken ketakin bil'adama dangane da wata motar da aka tuka a cikin mutane ta kashe mutum guda a wajen wata zanga-zangar nuna kin jinin gangamin da turawa 'yan wariyar launin fata suka shirya a garin charlottesville da ke jihar virginia jami'an leƙen asiri a somalia sun ce wani babban jagoran 'yan tsagira na ƙasar wato muktar robo ali wanda aka fi sani da suna abu mansur wanda aka yi shekara da shekaru ana neman sa kuma ya canja sheka ya mika kansa ga hukumomin kasar. Ƙungiyar agajin likitoci ta Medicines Sans Frontier ko MSF ta ce ta dakatar da ayyukan ceto da jirgin ruwan ta ke yi na bakin haure a tekun Bahar Rum a saboda barazana daga dogarawan tsaron bakin teku na ƙasar Libya. masu da wannan muka ka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safe a agogon najeriya da nijar wato karfe biyar a agogon ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya ya za madadin ibrahim alfa ahmed wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero diodone wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau santos ni sarfil hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa salamu alaikum